abu na ya zalla ba ni jarida in karanta ina bakin mawaka ya wani mai kiɗi ne fadan ku yan jaridu ba ya kiɗi ballai a ɗaukai. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida sunana Zahra Aminu Fage. A wannan makon ne hukumar kula da kafofin yada labarai NBC a Najeriya ta ce tana tuhumar tashoshin talabijin uku masu zaman kansu da zargin taka rawa wajen faɗaɗa tashe-tashen hankula a ƙasar biyo bayan zanga-zangar NSAS. Tashoshin talabijin ɗin sun haɗa da Channels da AIT da Arise. A saboda wannan zargi hukumar ta ce za ta sanya wa waɗannan tashoshin talabijin takunkumi tare da cin tararsu naira miliyan biyu zuwa uku. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna mana da babban daraktan hukumar wato Farfesa Armstrong Ida inda ya yi ƙarin bayanin cewa an ci taron waɗannan gidan talabijin ɗin saboda laifin ƙin bin ƙa'idojin yada labarai a ƙasa. to gaskiya in ka duba abubuwan da yaran jarida suke a cikin rediyo da tv wato abun damuwa yake ga mutane suna magana ana, ana dokan hoto daga social media abin da ya faru a wurare da ba gaskiya ba ne a je a jajara su a turo ma mutane wai gaskiya ne kuma abin yana kawo matsala domin za ka gan za a kawo hoton nan da aka ce an kashe mutane a nan an kashe mutane nan an jikin mutane kuma ba abin da ya faru haka ka san ba inda government zai yada a dinga abubuwa haka domin abin da zai kawo rashin zaman lafiya kenan kun tabbatar da abin da ya faru cewa waɗannan hotunan ƙarya ne kenan to in ka ji labarin ma baka ji gwamnan lagos ya ce ba abin da ya faru ba shugaban lagos gwamna da kansa ya je wajen ya ce ba wanda ya mutu akwai wanda ya fi maganar security a lagos gaban gwamna to gwamna ya ce ba wanda ya mutu amma yaran jarida sun ce wai dole ne mutane sun mutu kuma kuma ba wanda ya zo ya ce ni na wato yaro na ya je wajen taro bai dawo gida ba a kuma ga hoto ko ga asibitin da aka samu wannan da ya mutu ba ko ɗaya To da wannan mataki da kuka ɗauka kuna ganin za a iya tsaftace aikin aikin jaridan ba tare da kun yi wani gargaɗi ba? To ai ba yau muke magana da su ba ai. Eh kullum da kullum ne ma muke samina workshop muke gya masa wato aikin jarida din nan akwai yadda ake yi. In ka ji labari dole ne ka sake ɗina in labarin gaskiya ne. In ya kamata ma ka yi magana da mutane ka yi magana da mutane. Amma ba wai za ka zo na gidanka wani ya doka hoto ya tura ma a social media sai kai kuma ka hada ka ce gaskiya ne yan jarida ba su ba wanda ya dauke shugaba mai fidiwa wani duniya la yan jarida ba su ba Haka zalika Madina ta tattauna da sakataren kungiyar 'yan jarida ta ƙasa wato Sha'aibu Liman inda ya ce yin irin wannan hukuncin ba daidai ba ne ya ƙara da cewa suna kallon wannan mataki a wani yunkuri na musgunawa tashoshin talabijin da 'yancin yaɗa labarai. wannan matakan da hukumar nbc ta yanke na ladabtar da wasu kafafen watsa labarai a ganin mu ba shi da ma'ana kuma a kullum muna kira ne da NBC a daina daukan wayannan matakai idan akwai matsala ya kamata a zauna a tattauna a yi gyara muna gani cewa wannan yunkuri ne wanda ake kawowa saboda a karya gwiwar wayannan kafafen watsa labarai masu zaman kansu ba zai kawo wani ci gaba ba a cikin ƙasa sai dai ya kawo cikas ga aikin jarida kuma ga demokradiyya a yau din nan akwai ziyarar da za mu kai gidan talabijin na continental a lagos da kuma gidan jarida na nation shima a lagos kuma wannan ziyara ne wanda babban kungiyarmu na NPO ta, shirya akwai kungiyar nuj akwai guild of editors akwai kuma kungiyar 'yan jarida eh, masu buga jarida na ƙasa na tabbatar bayan wannan ziyara da za mu je na duba ɓannar da aka yi musu za a tattauna yadda ake aikin jarida da kuma matakan da su nbc suke ɗauka don su kawo cikas ga aikin jarida na tabbatar bayan nan za a fidda matakan da ya kamata a ɗauka na gode To ranka daɗe, na ji amsar da ka bayar, to barin ji daga gare ka kuma tambaya ta ta biyu, ku a matsayinku na ƙungiyar 'yan jaridu da ya kamata ku zama ƙila masu sa ido a kan gidajen talabijin da rediyo da kuma 'yan jaridu masu aiki a wannan ƙasa. Wani matakai kuke ɗauka wajen horar da waɗanda aka kama da laifi na saɓawa ƙa'idojin aiki? To na ji tambayarki, amma abin da mu muke ja da shi shine cewa duk wa'anda aka ladabtar ɗin ana cewa ne ana kama su da laifin rashin ƙwarewa. Shin me ke rashin ƙwarewa? Idan akwai bukata na na a ladabtar da mutum saboda rashin ƙwarewa sai a faɗi takamamme me aka yi na rashin ƙwarewa musamman kamar a cikin wannan ɗaukan rahoto na wannan 'yar ah, tazoma da zanga-zanga da aka samu. ana zargin wa'annan gidajen talabijin ɗin da rashin kwarewa ai magana ce ta kawai magana ce kuma ta a nemi hanya a musguna musu amma babu maganar rashin kwarewa saboda ba mutum ɗaya ne ya ɗaura hoto ba ba mutum biyu ne suka ɗaura hoto ba ba mutum uku ba ne suka ɗaura hoto ba za a tashi ba tamkar a ce akwai rashin kwarewa a cikin wannan aiki idan akwai haka kuma mun tabbatar ɗin akwai akwai matakai da za a ɗauka na a gwada ma 'yan jarida kuran da suka yi kuma a yi gyara amma ba irin wannan matakan da mbc suka ɗauka ba ko kaɗan ba daidai ba ne maza yace zai bukunku bakin ciki sai ya kashe shi. Shi ma ɗan jarida mai zaman kansa wato Bashir Baba a tattaunawarsu da Madina cewa yayi yana ganin hukuncin ya yi daidai saboda ba su nuna ƙwarewa wajen bin ƙa'idar yin amfani da hotunan bidiyo da suka ɗauko kai tsaye daga kafafen sadarwa ba. Ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. waɗannan gidajen talabijin guda uku laifi suka yi aikin sani ba zai yiwu kuna kafafen yada labarai na asali waɗanda aka sani kamar gidajen talabijin ko gidajen rediyo kawai a shiga kwasar tarkace daga dandalin sadarwa na zamani dinnan ana yada ma juniya ba mun sha faɗar bambancin wato su gidajen kuma kamfanonin yada labarai da kuma na wato dandula na zamanin nan na sadarwa su waɗannan dandula na sadarwa na zamani kafofi ne a hannun kowane irin tarkace da mutumin kirki da ja'iri da mutumin banza da mutumin kwarai da shaidani duk tana hannun su kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama alal misali ke yanzu da ke aiki da gidan rediyon murya amurka ai shekara da shekaru kika ɗiba a makarantu kina samun horo game da aikin jarida duk da haka bayan da kika gama kika zo gidan wato rediyo na murya amurka suka baki aiki ba su ki haka nan ba hajiya sai da suka haɗa ki da wani wai shi edita wala Allah editan nan ko dai ya fi ki a yawan takardu na shaidar samun horo ko kuma a'a ya fi ki dadewa a wajen aiki na a wannan aiki na jarida aka ce ku yi aiki tare saboda duk abin da zaki wannan edita ya duba ko kuma a'a ke ce editar waɗanda ke aiki da su aka haɗa ki da su in sun yi aikin ki duba to kin ga akwai bambanci amma kuma a gaskiya ita ce su ma wannan hukuma ta nbc tana a zarbabi tana wuce gona da iri ba kowane kankanin abu ne za a ɗauko gora a raɗe gidan rediyo ko gidan talabijin ba amma wannan karam waɗannan gidajen talabijin gaskiya laifi suka yi sun je sun ɗauko hotunan bidiyo wanda ba su tabbatar da shi ba suka wato suka yayata ma duniya wannan ba a aikin jarida haka dan ku jaridu ba ke ɗiban mai haɗau kai kai idan haka ne tunani in kaɗa waƙan ɗan jaridu. To masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakiliyar murya Amurka wato Madina Dauda Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sarauniya tana na mai sama wanda ya ce ba ya son ku, ni ma ba ni son Na yi bakin ciki yau ka ni biyan sa hakan, bari ma ma ke da inda ban zanayi. su waɗansu ana kashe su kadiri sa hakan ba kai tsoro na aje mai hababu yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro za ku ji ba kuwa da labarin sosai